أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن ذر الاستقامة فاتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa ƙoƙarinmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ni'imar ta jirgarsa ya ƙaddari rayuwar mu ta dawo wannan yammaci mai tarin albarka yammacin wannan rana ta talata ashirin da hudu da wajen juma da tafira hijira ta manzanzira da na rahma salatarwa daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da haka yi da ranar goma sha takwas da watan biyu miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin a wajen masallaci mai tarin albarka daya daga cikin masallacin juma'a na hannun suna a kasuwar yan doyar garin jos babban birnin jihar plateau a kowace rana irin ta yau muna gabatar da karatu cikin littafin ahkamun jana'i na babban malami a shek محمد بن حسين بن سليمان حفظهم الله تعالى وجزاهم الله خيرا وجاء تمرك شاكل مثل في يوميكم جيد الفقرة تنتهي الثاني ما التي تنبيع سؤال إذا قرأ أحد سورة من القرآن وأهدى صوابها إلى ميت فهل ينتفع هذا الميت بثوابها أو لا إذن ولي يترك سورة كتن القرآن sannan ya kyautar da ladansa zuwa ga mamaci shin mamacin nan zai amfana da wannan ladan da aka mashi kyauta wannan karatun ko ko ba zai da shi ba وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر على المقابر منين مثلا زيارة النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يكمل لنا أي كتاوى يعني بيوتي متوشى هل كان يقرأ عليهم القرآن أو يدعو لهم فقط؟ شنو أنا القرآن يجي يقول ما أتوها كذا يجي wani ita ce tambaya sai malamai na ainihin annabi na tujjar liman suka amsa da cewa awwalan abu na farko ne idan fara insanun ƙor'anan وهب ثوابه للميت فالصحيح أنه لا يصل إليه ثواب القراءة idan mutum ya karanta alƙur'ani sai ya kyautar da ladan karatun da mamajinsa magana mafi inganci shi ne cewa wani ladan karatun baya isuwa zuwa ga ciwon mamaci ha laysat min amali domin wannan karatun bai da cikin aikin shi shi mawaji وقد قال ta ثم حكيفة وجد مدركياته وأن ليس للإنسان إلا ما سعى kuma lalle mutum ba mu wani abu da ya sai abin da shi ya aikata suratul nadim aya ta talatin da tara wa inna ma hiya min amalil hayy za ka wannan saukar da za a so a yi aikin halayye ne ya yi ba shi ba don haka wasu wamu amalihi lahu عمله له والثواب عمله والثواب عمله له لا لن أي شناش من وده ولا يملك أن يهبى ثواب قراءة لغيره باشد shi da mallakar ya kyautar da ladan karatun فتوى من لجنة الدائمة في ذلك مفصلة هذا نصها ما للتهديك ما لمن لجنة الدائمة كنت تبدأ فتوى أكم وأن مسألة تعد الفجة لكن لا جانت فتوى جرس هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره وهل يفره ذلك شينا حلتا كرمت سورة الفاتحة هو وتسورة في القرآن كمامة يعني زيارة كبريش سنشن yin hakan zai amfana da shi sai suka ce sabata an nabi sallallahu alaihi kana yuzurul qubura ya tabbata daga manzon tsira annabi rahma sallallahu cewa ya kasance yana ziyartar makabarta ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه kuma idan ya je yana yi musu yana wa mamatan addu'a da lafazan addu'ar da ya koyar da sahabbai shi wata allamu halihu ne zari kuma suka koya daga wurin manzon tsira annabi rahama ta kalma daga cikin wannan addu'ar ya tanar da ma'ana idan suka isa makamarta كنت السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين allah ya الله a gare ku maabota gida daga mu'minai da musulmai ma'ana abota wannan gidan kenan na makarata wa insha Allah bikum lahiqun kuma mu ma in Allah ya so muna nan za mu rike ku Allah lana wa lakum al-afiya muna roƙa wa kanmu muna roƙon Allah a kanmu da ku muna roƙa wa kawunan mu da ku zaman lafiya yace walam yathbut anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu qara'a suratan min al-qur'an amma bai tabbata ba cewa manzon tsira da rahma sassanar cewa ya taɓa karanta wata sura daga cikin alƙur'ani a ziyartar matsabarta. abu ya yakin minu ko wasu ayoyi da cikin alƙur'ani min amwati ga mamata ma a kasarancin ziyaratihi da kuhurihin duk da yawan ziyartar makabarta da aka samu manzara sassanar yana yi a rayuwar da lokacin yana rayu ya ziyarci makabarta ba su ɗewa ba su biyu ba ba so uku ba ya yi ziyartar makamantar da yawa to ana tarta alƙur'ani da an samu ko da su ɗaya a cikin lokacin ziyarar da ya yi da an samu ya karanta alƙur'ani walau kana zalika mashru'an da fa'alahu da dan yin hankali shari'a ce to da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam wa bayyanahu li ashabihi rabbatan fi kuma da zai bayyana wa sahabban akan su yi hakan domin musu kwaɗayin lada da za ku samu a wurin Allah wa rahmatan bil umma da kuma jin kai na hanzarar farkunan ga wannan al'ummar lallai da hakan addini ne da ya koyar da shi wa ada'an liwajibin baladi da kuma ya yi don ya sauke nauyin wajibin fitar da sako da Allah ya aike shi domin sako ne daga Allah don haka idan har sako ne na Allah Allah ya umarce shi ya wanda biyu. a balli ma'un fi da ko cewa umuna aisha allah kara ya gare ta uwar mu'minai gaba ɗaya na duniya ta ce da manzan allah salama zai koye wani abu cikin da to da wannan ayar zai koye umarni ne aka mushi amma sai bai koye komai ba duk saƙon da allah ya turo shi da su sai da ya zazzage mana kawai shi ya sanya a ranar da cewa da a iya tambayi ta a ban shi ala hal ballartu shin na isar sai ka isar mana ya annabi Allah yace idan Allah ya tambaye ku ranar kiyama game da sakon da ya turo da shi zuwa garin ku bai sai sai amsar ku sahabban annabin Allah suka ce nashhadu bi annaka addaita bi annaka ballagta wa addaita wa nasahta ka isar ka cika sako kuma ka mana nasiha baka rage karmai ba أبو ذر الغفاري سوى تردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا به علما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد عن النار إلا وتكوين له yake سوى من ذكر na burahman da salama bai bar duniya ba sai da zama samuna da sabanin da Allah ya turo shi sai da ta ga da su zai tashi sama a cikin iska ya buɗe fuka-fukan shi a sama in dai har annabi ya kai zuwa na to sai ya koyar da sahabbai wani ilimi game da tashi wannan ya ce to manzo Allah sa sallama ya ce babu sauran wani abu da ya rage wanda zai kusantar da bawa zuwa ga aljanna ya kuma nisan ta shi daga kyawun ya face sai da gama bayyana mana shi da kan shi ya fara domin shi a nasa salama a ranar kiyama al'ummar shi za su ba da shaida a kan sauran annabawa kowane annabin allah ya tambaye shi ta isar da sako zai ke na isar ya allah waye shaidanka a kan ka isar domin mutanen shi za ce bai isan mana ba da waye shaidar da kai ta umar annabi muhammad salama domin allah ya ba shi labari a alƙur'ani an ba mu labarin cewa su isa da sabo mu kuma namu fa wa ya kunu rasulu alaikum shahida mu annabin ne da kansa zai shaida cewa ya isar sallallahu alaihi wasallam to don haka da yin haka addini ne to da annabin shi zai isar domin ya kasance a da'a ne wajibin bala ya zama ya sauke nauyin wajibin isar da sako fa innahu kama wasafahu ta'ala bi qawli domin shi an nusa karama kamar yadda Allah ya sifanta shi ne alqur'ani yake cewa a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim in ta'ala hakika annabi ya zo gare ku daga cikin ku wanda duk wani abu na damuwa idan zai taba fito annabi ya fi ku jin raɗaɗin da zafin wannan abu na zuciya shi azizun alaikum ma'alaikum harisun alaikum duk wani abun alkhairi kuma annabi ya fi muku kwaɗayi fiye da yin da kuke kwaɗayi makon harisun alaikum bil mu'minina raqufur rahim domin shi annabi ga mu'minai wato mai tausayi ne mai jin kai ne gare su suratul tauba aya ta 128 فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع يتيارين دا يكتن شيء من ذنبير على الرحمن سلام بيتبقى كرنسة قرآني أما قبل تامه متابع duk da samuwar sababi da ya kamata a ce ya yi hakan da addini ne hakan mene ne sababin ziyartar matsabarta da yake yawa a rayuwarsa ta ga inda karatun ƙwar'ani a makabarta suna ce to da an sai an samu ya yi koda su ɗaya, sai a ce ya taba yi to shi ne ma'anar ma'auju ne a saboda an samu sabuwan da ya kamata a ce annabi ya yi kuma bai yi ba yace to dalla ala annahu ghayru mashru' wannan ke nuna kenan ba shari'a ba ce karanta alkur'ani wa mamaci in shi wa da arafa zalika ashabuhu radiyallahu anhu kuma hakika sahabban annabin Allah sun fahimci haka don haka ma su ma ba samu ko da sahabi daya sai sahabban annabi sallallahu alaihi wanda suka yi mana riwaya ba samu ko da sahabi daya rawaito cewar annabi ya taɓa yi ba kuma ba a samu ɗaya daga cikinsu ya yi ba domin da abubakar ko umaru ko usmanu ko aliyu wani ya taɓa yi to da ya zama addini da nassin hadisu mazan allah rasalama hadisin hadisul wada su rasalama ya cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin asu alaiha bi tawabi yake ku yi koyi da sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa suwa yake nan sunan abubakar da umar da umar da ali da dai addini ne da su sun yi inda ko sun da ya zama addini don haka ce fakatafawo asara don haka ce suka bibiyi gurbin manzana da sakalama. tun da annabi bai yi wasu ma sai zama basu ba kuma malami kun yawon idin dinan fala ya kuna yawon dinan duk abinda bai zama addini ba addiyar nan to kan a yau wani taba zama addini ba wattafau bil ibra wa du'a lil amwat inda ziyaratihim sai suka takaitu kawai da wa'azantuwa in suka je makabarta sai zama musu wa'azi da kuma yin addu'a ga mamata a yayin ziyartar su wannan shi ne dalilin ma da ya sanya maka karanta da ku a baya da malam asirin zani ya ce bai dace ba ga wanda suka raka gawa su dinga ɗaga murya a magabarta ce wannan kuskure kuma yau ma aksar hadar shi ke yau ba yau in aka je makabarta za ka ga ana magana kana nan gana jin wanda suna nesa da kai kana jin hiyar da su kuma wannan duniya har ana dariya kai har ana zolaya na cajin mana a makabarta abin sai ban mamaki yadda muke wasa da mu haka in ka ga wani lokacin rufa ko kuna zolayar juna sai ka ga wai har a makabarta ana zolayar juna to ina ibra ba mu ibra ba a wannan ba a wannan ba ai yana da tarwata yi yake cewa fasuruwa fa har. su zarki hukumar da su ziyarci matsawarta domin ziyarta ta za ta tuna muku ne lahira wallahi hatta buga waya ma hantar wallahi kamata ya yi za su zama matsawarta ta shawarar ta tsari domin ta iya wata na cikin ana cikin matsawartar wani ya kira ka kuna ciniki da shi ana mutuwa ana wasantuwa da mutuwa sai kuma tana da kasuwa a cikin matsawarta kwata-kwata wannan bai dace ba da dai so samu ne tun da ita babu ita a zamanin manzo a zata ta zamanin ko ba haka wani amma da so samu ne tun da ana so ka wa'azantu ne kuma ana so ka sauri ke muryarka to in so shi ne samu kamar kamata ya kasa da asalin in ka fito daga makabartar ka an sa wanda ya kira ka ce ɗazun nan ina makabartar da dai hakan aka yi da yafi Allah ta sa kun fahimci dalilin da yasa nake kafa hujja nake ba wa kaina wato wasu matakai na kariya saboda shi karatu Allah ya kai sani da zai wani zai ce shi ne ba a faɗa a duniya cewa a kashe waya a hancin a kashe hancin a matsabarta to mu mun ce min ba ni afdaliya al-afdal wal aula tunda an ce bi tuzakkirakum al-akhirah to kamata yi a sa ta da shi ya dacewa. ولم يثبت عنهم أنهم قرأوا قرآن للأموات بيتبت بعد حفظ النبي الله ورسول سكرت القرآن برمتا فكانت القراءة لهم بدعة محدثة سيكتن في تراسل القرآن جزاء مهمتا بدعة ذات التكريم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال hakika ya tabbata daga manzon tsira annabin rahma salama cewa ya ce man ahadar da fi amrina hada ma da tsirin kogo kirkiri wani sabon al'amari cikin al'amarin addinin nan namu wanda babu shi ba mu karantar da haka ba annabin allah bai yi ba abubakar bai yi ba umaru usmanu aliyu basu yi ba to fahuwa bid'atun fahuwa mardudun ila man ila sahibi zuwa ga wanda ya kirkira abu amma maida ba ruwan Allah da wajen ibada domin da ibada ce da ba wanda za mu fara yi ta da annabi ne sai sallallahu alaihi wasallam don haka ka yadda kake ganin kyawun abu kai a wurin ka ne yake mai kyau amma shi annabi ba daga cikin abu da aka tura shi ya karɓa da ba da ya karɓa ba za ka kai ka nike kyanta amma kan ka shigar da shi cikin addinin Allah addinin Allah da kifi ne an riga an gama tuki an sa hannu an yi sam an rufe har shi ɗaya ba zai ƙaru ba kamar yadda guda ɗaya ba zai ta ba sai alfatuwa fatawa ne lamba dubu da ɗari takwas da talatin da biyar a cikin fatawar da su ma. tambayar take cewa ursila ila kabilatikum ba'du asila al da bi isal zawaji al-mayyit to an turo zuwa gare ku wasu tambayoyi da suke da alaka da isuwar lada zuwa ga mamaci كوكو من دمو أرسلوا إلى فضيلتكم كذي قدات وعلى بعض الأسئلة وستنبريوي ساشي لكي تنبريوي المتألقة بإثار السواد للميت لا لا راجيا من سماعتكم إفادتنا بالدواء هنا هي قدعي دقورنكم وأنفان الدمود أمسى في دور القرآن والحديث أتكين حتى القرآن والحديث عن طريق مجلة الدعوة السعودية وتتانيه ku ba da amsar a mujalla ta da'awa ta ƙasar saudiya mun san mujalla ko a kamar irin wato jaridu da suke fita a eh, mako-mako to akwai mujalla ta da'awa ta saudiya da take fita kowane mako mai tambayar yace ina roƙon ku ku amsa wannan tambayar a cikin wannan majallar domin kowa mutane da yawa suna karanta ta mai ta umar fa'ida domin fa'idar ta game kowa da kowa da kulli man yasa da duk wanda zai karanta wannan majallar walakum jazila shukri anna yace kuma kuna da tsarin lada a godiya daga gare mu to yanka ta fatra fatra fatra ta farko alif yace hal yajuzu إيصال الثواب للميت بالأعمال الحسنة عامة shin yana halatta isuwar lada ga mamaci ta hanyar kyawawan ayyuka ga mammu idan mutum ya yi kai wani aikin alkhairi ba wata rasin alkur'ani ba sai ka ce ya Allah ka sai ladar ga mamaci na فترة سبعة يبقى هل يجوز أخذ مجلس لكتم القرآن شن يا ألتا أتامر دواني مجلس جزاء دون أدوم أي ختم توكم القرآن ثم إيشال ثواب القراءة للموتى حتى الأنبياء sai a ce an isar da ragar wannan karatun ga mamata har annabawa duk Allah ya kai musu lada? wannan duka tambayar shi da biyu ke fasara ta jin ya ce har ya zuzu huzur fi misli hadal majlis shin ya halatta ni da kai mu halarci irin wannan majalisin da za a yi wannan saukar da ya saboda manufar wannan saukar da za a yi wa akin tsa'am da kuma cin abinci ma'amun ba a da hafla bayan an gama wannan taron jikin da mun jiki wa ana fi tsarin jawa mai tafai da teku ina jiran amsa sai malaman lalina suka ce awwalan abu na farko a tsariru min akwalin ulama mafi inganci da gaskin maganganun malamai har kullum ita ta amfani wannan to akwai wajen magana. saɓanin wannan amma sai aka zaɓi wanda ta fi inganci cewa an na fi'ilar ƙorbi min hanyar limayyitin musulmi la ya illa fi hududi ma warar da shakku bi fi'ili cewa aikata wani aiki na neman kusanci zuwa ga Allah daga wurin rayayye ya yi wa mamaci musulmi baya halarta face duk abin da shari'a ta iyakance ta yadda a yi misal du'a lahu misalin yi mashi addu'a wannan shari'a ta yadda suna ta tabbatar a kan yi wa ‘yan umu mata addu'a bayan su mutu wannan babu da yayi a kai wani sifar shari'a ta ba mu umarni ta harshen hanzar tsira ta rahma sallallahu alaihi wasallam akan mu roƙa mu mutum mu gafarar Allah wal shari'a ta yarda wani nata ya mallaki abin da ya kamata ya aikin hajji amma bai je ya yi ba har Allah ya karbe shi to shari'a ta yarda ka yi masa aikin hajji wal yi shari'a ta bayar da sadaka ka roƙi Allah sai na zai da kuma shirya wanda suke da ya ta da shi har ma muka karanta da ku a baya cewa da za ka gina masallaci ko makaranta ko wani gida fi na marayu ga makamantansu sai ta ce ya Allah ka isar da wannan ladar ga wane na wanda ya rasu to Allah zai isa mushi da ladar kuma kai ma za a baka ladar shi an fahimci abu jama'a a makon ta gina ma kawai ta shiru gwamnati kyautar da wannan ɗin da magabatanta sai ku tarayya da kai da su daidai wa daida yadda za a dinga tun kuɗo maka tarin lada haka su ma za su ga tun kuɗa wasu an farce wani jama'a wadda hiya ya halatta da yi wa mamacin tarayya baban ne baya raye ko jami'ar ta ba ta raye ko matarka ko ɗanta ko a lokacin da yayi allah ya hore maka bayan ka siyar gida sai ka siya su wallahi suna kwanci a kabari lalin birtaniya su suna da wasu masu kokari mutu wanda ke da za ta ga allah ya kan bashi juriya duk lokacin sai allah ya tsare shi saboda kyakkyawan niyyar yake da zai yanka kuma yanka wa magabacin shi wasan mulwaji da azumi na wajibi shine kamar azumin kafara ko azumin alwashi idan mutum ya yi ya mutu bai ba kuma ka san ba ya halatta kai musu bal wajibi ne mata mata amman mata wa alai sun wajibi ga wanda ya mutu yana da azumi na wajibi a kan shi yan uwa masu tsaye masu albarka hakika a wannan sati muna tafe da wani babban na sakonmu na mako amma kafin fitar da wannan sakon kada imanta akwai wani ɗan uwa da masu garkuwa suka yi garkuwa da shi kuma suna neman sai an ba su kudi har naira miliyan biyu ga su sake shi muna roƙon allah ɗauki sarki ya kaddara fitowar shi daga hannunsu ba tare da sun cutar da shi ba ga sa ko ga dukiya allah ta'ala ya fito da shi lami lafiya kuma allah ya shirye su allah ya hana su dama a kanmu da zuriyar umarci a yan uwa hakika kowa ya san halin da ake ciki a waɗannan kwanaki na wato matsaloli da ake fuskanta na tsaro musamman a yankin gabar ko gabar da yanku na? to yau kuma ce a ƙasar gaba daya so jan hankali a ne jama'a kowa yana tuhuwa albarkacin bakinsa babu wanda zai hana ta amma sai za a gaya maka da na shari'a a domin ta kiyaye saboda duk abinda zai zama ubangiji zai tsaye ke a ranar siyama ko yi ɗiba daga cikin ladanta a biya wani da shi to ya kamata ta yi san a kan maganar da za ka furta wata fa'ida za ta ta da kai a rayuwar da zai duniya da ta lafiya ka duba wannan sai ta auna kafin ka furta domin ma ya fito ne kaunin ta zai iya su ba ruwansu duk kalmar da ta furta ta furta kai su rubutu shi ya fi a ranar kiyama aka ba ka littafi bayi za su ma da hada kitab mene kabiratan au kabiratan la Allah ce wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu a ahada cewa wannan wani littafi ne baya rage abu komai kan tsarkar shi komai girmanka face sai an rubuta mutum shi don mutum zai ga wani abu da ya raina ya faɗa gashi an rubuta shi ne ɗauki abin a bakin kawai ba amma ta kan shahararce wani irin littafi ne wani da ba a barin abu kuma ta kanta shigo girmansa fatin sai an rubuta mutum sai Allah ya ce waje duma amilu hadira mutane sun karar da abin da suka aikata an halarci musu da su. wala ya dalmu rabbuka ahada ubangiji kuma da an duk abin da ka gani sakamakon da ka samu ranar kiyama wallahi abin da ka aikata ne ذلك الدنيا وحرشك الله سبحانه يقول كف عليك هذا ya kama harshen sai ka kame wannan wannan gaba ce mai haɗari harshe za haka mu kiyaye jama'a mu yi wa kawunan mu hisabi tabon mu yi wa shugabannin mu hisabi kuma ba a ce mu yi wa shugabannin hisabi ba mu hasibu an fusakun ƙabla an hasabu haka annabi yace ku yi wa kanku saji kafin a yi muku suwa za ku muku mu ba masu yi wa kenan mun saji ba dukkan mu bayi ne yanzu mu ɗauka mu koma mu gyara tsakanin wannan abun da ke faruwa a najeriya a yau ba fa wata ƙasa ba a najeriya wallahi don allah ya afuwa na saboda Allah ya mana abuwa ta abubuwa masu yawa zan buga mana misalai kawmilu alaihi salam mutanen annabi lutu alaihi salam an yi Allah tabbata gare shi laifin da mutanen annabi lutu suka yi laifin ne guda ɗaya amma yana da girma Allah ta'ala ya yi fushi da su saboda girman laifin kamun da Allah ta'ala ya musu shi ne ya yi umar ba malakunsa umarni suka sanya tuffikinsu suka tallafo kasar daga sama aka juya ta akansu a yau a najeriya ba wata kasa ba najeriya ke rayuwa a cikinta abinda ake yi ya ma fi ƙarfi ya fi na mutanen annabi lutu yawa da girma da mutanen na mutu suna yi ne da zaɓinsu kuma da manya ɗan uwansu namiji yake neman namiji ɗan uwansa amma a yau idan mutum ya je wurin boka yana neman a ba hanya da zai zama mai kuɗi wani yawon gyara a ranar da na hudubar tuma a kai bayan ta ce ta wani ba arziki ba ne wannan kuɗi sunan shi bokan zai ce da shi a je a nemi yaro ɗan ɗan shekara uku a tufa da zai sami yaro ɗan shekara uku ya ɓata mai dubura yaro ɗan shekara uku ko yarinya ɗan shekara uku hudu biyar ƙato ya lalata mata rayuwarka kai kanta kasan wannan domin shi dama aiki ne shaidan idan mutum ya je nema shi shaidani burinsa menene za a yi mafi girma da zai kusa ta Allah zai bukata tafiya a yau a najeriya mata suna neman mata ka taba ji alkur'ani Allah ya ba da kistar mata su nemi mata yan uwansu ko a lokacin annabi lutu alaihi salam ba a yi wannan ba to muni ma bai tsaya ganin ba a najeriya ya suka ce da mutum in kana neman bukata ta biya sai ka kwanta da giya kuma da tare kuma suna yi idan suka gangaro sai a ce diyar da ka haifa a cikinka ita za ta kwanta da shi kafin bukatar ta biya yau a najeriya wannan bala'in yana faruwa jama'a don ne musuwaye da allah ba zai jarabce mu ba mahaukata nawa ne ake musu ciki su haihu kai kanta ta san ba ta sharri irin na shaitani boka ba ta yaya za a yi mutum mai lafiya zai yi alaka da mahaukaciya Duka wannan fa a najeriya ake yi amma mun kaura kanmu daga kan wannan abubuwan ta yadda idan ta ga hanyoyin wasu kudin an gaya maka su ba za ta iya ma karɓa ba ballantana na sa wani abu a bakinka banda wanda ake kashe mutane a cire wani ɓangaren jikinsu domin a yi kuɗi akwai wuraren da aka samu a arewacin najeriya gunda ake ce ake tara mata a ciyar da su a shayar da su ga likitoci suna kulawa da su ana nemo zaratan matasa su zo su biya bukatar su a gidan wa'annan matan su yi ciki a rayu cikin da kulawar likita ran da ta haifi yaron za a kirba shi a cikin ta dambun jariri da shi za a yi domin me abu ne wanda za a yi don a fusatar da Allah saboda bukata ta biya duk mun manta da wannan kuma wani abun takaici wani irin wa'annan mutanen kuma su ne suke zikalkalewa wurin la'anta da tsinuwa suna cewa an bar mutane a cikin yunwa an bar su cikin talauci an yi kaza an yi kaza su kuma talakawa suna mara musu baya don haka wannan kuskure ne mu yi nemi yayewar bakin cikinmu da damuwarmu daga wurin Allah mu nemi Allah ya yaye mana mu gyara mu yawaita istighfari mu tubar wa Allah mu gyara na yi wata magana a cikin talabijin satin da ya wuce in ne eh, nake cewa musulman najeriya na san cewa talabijin in ba musulmai kaɗai suke kallo ba amma na ce musulman najeriya kaɗai idan za su da su musulunci yadda yake sai sun gyara najeriya gaba ɗaya saboda mu addinin mu addini ne da ya zo mana cikakkiyar karantarwa da tsari komai sai da aka ajiye shi a wuri shi babu wani abu a cikin musulunci da aka canza mashi wuri. komai an ajiye shi ne a inda ya dace shi don haka wannan shi ne saƙonmu a wannan mako fatanmu ubangiji ta'ala ya kawo mana sauri ya tausaya mana daga halin da muke ciki ubangiji ta'ala muke roƙo ya tausaya mana ya fitar da mu daga ƙangin da muke ciki ya Allah duk wasu gurɓatattu waɗanda suke cikin gwamnati ne ko cikin jami'an tsaro ne ko cikin al'umma ne ga magari ga kowa ya Allah muna roƙonka mu ka shiryar da masu shiriwa daga cikinsu waɗanda ko ba za su shiri ba ya Allah ka fi mu sani Allah ka mana iyaka da su ya Allah ka mana ka kare mu daga sharri Allah ta'ala ka zo mana da kasar mu lafiya da wannan jiha ta mu da sauran kasashen musulman duniya bauki daya shugabanninmu Allah ta agaza musu Allah ta mutu agaji ta ba su tallafi ta taimake ya Allah su a kan da yin aiki da daidai rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anna wa kullana dhunubana wa rahamna anta maulana fansurna ala al-qawmi al-kafirin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما ابتديت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفارة والملحدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين الخير فاجعل الخير على يديه ومن أراد بالإسلام والمسلمين الشر فاجعل الدائرة تستوي عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أحي من في حياته صلاه للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاه للإسلام والمسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين